يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an wa iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu farawa da kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai, ya sa mu a cikin bayan da maganganun suke dacewa da ayyukansu, ya sa mu wanye lafiya. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha bakwai asirin iyaye mata a wannan wata na Ramadana hijira ta manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Ga waɗanda suke samun ikon zuwa yin sallan tahajjud daga an kai azumi na ashirin da ke bakinmu insha Allah ta'ala daren da ya biyo baya za a fara sallan tahajjud a wannan masallaci karfe ɗaya na dare idan Allah ya kai kwanakinmu a cikin makaranta shine cikin kulliyatu masjidil qur'an nan ne wajen yin sallan mata maza na cikin nan ƙwariyar masallaci A hadisi daman ya hana mu hana mata zuwa masallaci yin sallah la tamna'u ima Allah masajidallah ba a hana ba ko da ku hadisi na ga gidaje ya fi alkhairi bai hana zuwa ba don haka ba mu isa mu hana ku ba sai dai mu muku wasiya da cewa matan da ke kokarin fita sallah su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala wajen fitan su daga kayan da za su saka a jikin su kuma in sun zo masallaci su dage ya masallacin suka zo na uku in an tashi su wuce gida na hudu kuma in sun zo sallar su rika yin sallan ba wani abu ba <clears throat> wannan ita ce nasiha ta zuwa gare ku da kuma zuwa ga mazan gaba daya tare da cewa ba da zargi akan ku kowane iri amma tunatarwa ya zama dole to mu iya kokari ya zama mun kiyaye waɗannan dokoki din mafhum tayyib kwanaki goma na farkon wata ram na karshen watan da suna da falala ba sai na yi magana mai tsawo a kai ba falalan kowa ya sani kwanaki ne da in suka shigo manzon Allah shadda mi izara wa aika alaha wa haya laila kamar yadda hadisin bukhari da muslim ya faɗa idan kwanakin suka zo manzon Allah yakan ƙara ɗaura ɗamara na bautan Allah yana raye sa da ibada iyata da yara yaran da suka kai shekara bakwai babu laifi a koya musu tashi a dare su yi kiyamul laili ko da kwaɗan na minti talatin zuwa awa ɗaya a tarbiyyantar da su a kai yana ƙoƙarin wannan baya ga wannan a waɗannan kwanaki kan shiga itikafi kana ya take fil ashir al awakhir hatta tawaffahu Allah azza wa jal kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya kawo yana itikafi a waɗannan kwanaki har Allah ya dauki rayuwarsa a itikafi ya halatta ga maza da mata a mata har suna yin itikafi in an aminta daga sharri a wurin amma akwai wata fitina da ake tsoro to hakura din shi yafi amma in babu wata fitina an samu wani keɓantacce da yake da kula iyaka da kare mutuncinsu to wannan ya halatta mata su yi itikafi in ba samu irin wannan wuri ba sai su hakura a waɗannan darare ana sha'awar mu dage wajen yawan sallan dare kiyamul laili. wa min al laili fatahajjat bihi nafilatan lak mu dage wajen karanta Qur'ani saboda lada da ake samu a cikin karanta shi mu dage a waɗannan darare wajen yin istighfari zuwa ga Allah wajen yin tasbihat zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan muka ga alaman daren lailatul qadr mu yawaita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa ya Allah ka mini afuwa addu'ar da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya koya wa nana Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina wal mu'minat tace ya ara aita in alimtu ayya laila lailatul qadr ma aqul Allah idan naga alamar cewa wannan daren shine daren lailatul qadr mai zan fada yace ki rika cewa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'a na da matukar muhimmanci mu yi ta yi a dararen waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan na da matukar muhimmanci mafhum tayyib baya ga wannan matan da ke cikin halin laruri saboda yanayi na halitta ko haihuwa ko wani abin da ya kama da haka wanda ba sa cikin halin tsarki a shari'a sallah ce kare abin da ba za su yi ba a daren amma dukkan sauran ababe da muka san ana yi zuwa ga na kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin magana mafi inganci na maganganun ahalul ilmi rahmatullahi alaihim suna iya yi su haka bayan sallah dukkan wani abin da kika san ana kusantuwa zuwa ga Allah da shi zaki iya yi zaki iya yin tasbihi zaki iya yin ambaton Allah zaki iya yin dukkan addu'o'in da mace take bukata sallah ne ba za ta yi ba saboda hali na rashin tsarki sai mu dage da wannan kuma in mutum zai dage a duka kwanaki goma ya ibada babu kokonto ya samu daren lailatul qadari amma idan akwai uzurin da zai hana mutum sai ya riga daukan darare na mara wato odd number shine daren 21 da 23 da 25 da 27 da 29 kuma mu kiyaye a cikin magana mafi inganci dare yana riga rana zuwa yanzu yau akwai azumin 20 a bakin mu insha Allah ta'ala daren da zai biyo baya muna buɗe baki daren nawa ne shine daren 21 wannan shine wanda zai biyo baya mafhum tayyib kula ga wannan sai mu yi iya kokari mu kiyaye wannan mu dage da addu'a ƴan uwanmu musulmai da ke cikin halin jaraba irin a Gaza mu taimaka musu da addu'a da wanda suke cikin halin jarrabawa a Najeriya duka wajibi ne mu taimaka musu da addu'a Allah ya sa mu wanye lafiya idan mutum ya dace da wannan dare da kadari ya yayi ibada a cikin dare wanda shine babban ribar kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan waɗannan darare da lailatul kadari da aka ce khairun min alfi shahar yafi watannin duniya guda dubu in kika yi lissafi za ki ga yafi watannin duniya yafi shekara 83 da yan kai wanda babu daren a ciki wanda ya ibada a daren ya dace yafi wanda ya shekara 83 yana kiyamul laili bai samu daren ba kuma shine dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka zaka mu dage wajen kusantuwa zuwa ga Allah da yin addu'o'i na alkhairi da neman gafara hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya samu ya tsaya a daren lailatul qadri da ibada yana ibada da imani da neman lada a wurin Allah hadisin yace Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na kurakuransa duk abin da mutum yayi na kuskure idan ya dace da daren Allah ya gafarta masa akwai bukatun ku na aure akwai bukatu na tarbiyyar yaya akwai bukatu na kuncin rayuwa ko na rashin lafiya naki ko na iyaye ko na ƴan uwanki wadannan ba bai duka kada mu manta da su ki zauna ki nutsu ki tuna ƴan uwanki da ke bukatan addu'a ba sai sun roƙe ki ba ki zauna ki rubuta bukatun su a daren ki musu addu'a a waɗannan darare ki ta yin addu'a kina kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya manzo Allah yake cewa du'a'ul muslim li akhihi bi dhahril ghaib a cikin hadisin muslim addu'ar musulmi ga dan uwansa <clears throat> bi dhahril ghaib shine mutum yayi wa dan uwansa addu'a bai san yana masa ba inda ra'sihi malakun muwakkal a wajen kan mutum akwai wani mala'ika ko da yaushe da kika yi wa yar uwarki addu'a na alkhairi ko dan uwanki bai sani ba mala'ika sai ce walaki misluhu ke ma ina roƙa miki irin wannan a wurin Allah Zaka duk addu'an alkhairin da muka yi wa ‘yan uwanmu, to mala'ika na mana irinta, kuma addu'ar mala'iku ta fi addu'ar mu karɓuwa. So by implication addu'ar da mala'ika ya miki za a karɓe ta ma fiye da wanda kike wa ‘yan take. So mu yi wa ‘yan addu'o'i na alkhairi. Kuma mu ma muna miƙa ƙoƙon bara kada a manta da mu a cikin kyawawan addu'o'i da insha Allahu ta'ala. Na biyu akwai wata baiwar Allah da muna karatu da ita nan shekaru da ɗan dama Allah ya jarrabe ta da kan wani al'amari na aure wanda tana cikin gaskiya ‘yan uwa da muke kyautata zato gare ta iyaka waɗanda suke da kamun kai idan suka zo karatu nan kuma suke da ƙoƙarin ba da gudumawa wa harka ta marayu da sabin musulunta da makamantansu. Ta samu jarrabawa da mijinta kan al'amari da ya shafi aure wanda kuma abin da duk ya bayyana gare mu gaskiya babu laifi kowane iri irin nata. Sai dai kawai jarrabawa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mata. bayan kuma ta yi ayyuka na alkhairi da yawa a cikin auren da zamantakewan auren da makamantansu. Allah ba a zalimin bawa ba ne. Muna roƙon Allah a wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wataala ya duba mata ya sauwaka mata jarabawan da take ciki. Idan akwai alkhairi ma ta gidan miji dan Allah ya bashi ikon gane abin da ya wanda ba daidai ba Allah ya daidaita tsakaninsu. Idan babu alkhairi Allah ya canja da mafi alkhairi dan Amma in za a samu a koma al'amari ya gyaru kullum ana fifita gyara wanda kuma abu ya tarwatse daga wurin. so akwai daman gyarawa muna kaskantar da kai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli gare shi ya daidaita tsakanin su ya kuma yi ƙoƙarin ba su rayuwa wacce da ke tsayi ba rayuwa na aure kowa sai yayi hakuri dukkan wanda yake cikin namiji sai yayi hakuri da mace mace sai da hakuri da namiji idan hakuri ya gajiya to shine wani lokaci abubuwa suke lalacewa Allah ya ba mu ikon hakuri da juna muna roƙon Allah ya bada mafita cikin wannan jarrabawa da to Allah aka tashi addu'o'i lokacin bude baki da kiyamul laili a taimaka mata da kyawawan addu'o'i Allah ya ba ta mafita a kai muna cikin suratul qasas sura ta 28 yau za mu tashi kan darasi na goma sha bakwai mun tsaya daidai kan aya ta saba'in yau da ikon Allah za mu tashi kan ta saba'in aya ta saba'in da kuma sabuwar kissa ce shine kissar abin da ya faru tsakanin annabi Musa da wani hamshakin mai kuɗi multibiloniya a lokacin mai suna ƙaruna wanda dukiya ta yaudare shi dalilin wannan yayi ɗagawa yayi girman kai ƙarshen rayuwarsa ta lalace Allah ya sa mu wanye lafiya ya kare mu daga yi wa Allah ɗagawa na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم karuna lalle karuna kane ya kasance min kaumin Musa daga cikin mutanen Musa alaihi salam fa bagha alaihim sai yayi zalunci ya fita daga da'a daga shugabancin Musa Allah ya ce wa atainahu min bashi minal kunu na taskokin dukiya ma inna mafatihahu wanda mabudan dukiyarsa latanu'u bil usbati ulil quwwa mutane ma'abota ƙarfi masu yawa in sun zo ɗaukan kiɗin yana iya kada su ba za su iya ɗaukansa sa ba ma gaba ɗaya iz qala lahu qaumuhu la tafra a lokacin da ya zaluncin nan ya fita daga biyayya mutanensa suka ce kada kai annashuwa kada kai girman kai kalmar la tafra shine mutum ya rika annashuwa cikin girman kai da sabon Allah kada kai wannan inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san mutane masu annashuwa da girman kai a cikin sa ba wai bai san mutane masu farin ciki bane dalilin kisar karuna abin da ya faru asali karuna dan uwa ne na Musa alaihi salam dan uwa na jini Balma ma dan baffansa ne don haka isnadin tarihin su ɗaya ne nasabar karuna da Musa ɗaya ne ƴaƴan baffanu suke mutum ne da yake yayi karatu yana da ilimi a cikin karatunsa tarihi ya bayyana cewa yana cikin mafi mutanen da suka fi kowa sanin attaura zai tashi ya rika bayanin attaura bayani na ilimi yana cikin mutane da Musa alayhi salam ya zaba mutane saba'in lokacin da ya je gana da Allah wa khtara Musa qaumahu 70 rajulan miqatina wannan miqatin da aka yi annabi Musa ya zabi mutane 70 karuna iya cikin mutane 70 da aka zaba wanda ake ga darajar su ta je a je a gana da Allah subhanahu wataala karuna mutum ne wanda a lokacin yake da fasaha mutum ne da ake ga Allah masa baiwa da ilimi sai kuma bayan nan sai samu dukiya dalilin samun dukiya da ya sai ya zama ta sa masa ɗagawa, ta sa masa girman kai da jiji da kai, mafhum tsaye. A lokacin da ya samu dukiya sai bar harkar Allah ya watsar da harkar ilimi, kawai sai koma harkar mulki ya zama shi ma ɗan duniya ne, kawai yadda ‘yan duniya suke murza duniya shi ma yanzu haka yake murza ta. Shi ne sai Allah ya ce, Inna ƙaruna, lalle ƙaruna, kana ya kasance min kaumi Musa iya daga cikin mutanen Musa alaihi salam wa qala Musa li qaumihi an ce yana cikin mutanen Musa saboda shi ma yana cikin mutanen Banu Isra'ila kuma dan uwa ne na Musa alaihi salam na jini dan sa ne fabagha alaihi kalman bagha shine al-khuruj an ta'a sai ya fita daga yi wa Musa ta'a ya fita daga yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ilimin attaura littafin da Allah ya ba wa Musa da aka bashi sai ya daina ma aiki da ilimin sai ya bar dukkan halkan ilimi wa atainahu Allah ya ce mun bashi minal kunuzi na taskokin dukiya kalmar kunuz shine asalin taska idan kuɗi ya zama ana maganan kuɗi an kai banki a cikin akawun an saka malamai suka ce ai kuɗin bai taka kara ya karya ba a lokacin asalin kuɗin karuna taska ake magana kamar a ce can wurin gaba ɗaya garin akwai zinare cikin ƙasa nasa ne can misali nake baku a ce akwai man fetur nasa ne gaba ɗaya rijiyoyin mai nasa ne wato shi taskar dukiyar yake da shi yadda gwamnati ke tunkaho muna da rijiyoyin mai kaza muna da dukiyar kaza muna da kaza to karuna haka yake da dukiya kuma a lokacin karuna ba wai kuɗi yake kaiwa banki ba a'a bankin gaba ɗaya dukiyarsa kada yake ajiyewa kamar a ce mutum kuɗinsa ya kai yanzu a Najeriya a kowace jiha ya je buɗe banki aikin bankin shine ajiye dukiyarsa shi kadai gaba daya babu ba a bukatun dukiyar kowa sai nasa mafhum tayyib kalmar kunuz kenan malaman qur'ani irin su mujahid bin jabbar rahmatullahi alaihi <coughs> suka ce waɗannan kunuz da Allah ya ba wa qaruna su ne asali waɗanda ainihin Yusuf alaihi ya fara yin mulki a kansu da yake cewa sarki qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim so waɗannan kaza'in na ƙasa din na zamanin Yusuf alayhi salam wanda Allah ya sanya albarka su ne ƙaru ne zo shi kuma yake mulkan su mafhum a nan malamai suka ce babu mai inkarin dukiyar karuna don Allah da kansa ya ce wa atainahu minal kunuzi mun bashi taskokin dukiya mutumin da Allah ya ce ya bashi akwai mai inkarin ya da shi yanzu ke ne kike almajira ustaziya ɗan ƙaramin kuɗi sai ba shi tsoro mata da yawa kuɗin aka ce ga dubu ɗari dubu ɗari biyu kuɗi suke ganin sa da yawa <coughs> bare miliyan ɗaya miliyan biyu ran da ta samu miliyan ɗaya miliyan biyu tana ga duk duniya ba mai arziki kamar ta wannan shine tunanin mace to wannan bin hakika a Najeriyance ko a duniyance ai ba kuɗi bane na kirki sai dai a wurin mu talakawa ne zai zama kuɗi amma a duniyance ba kuɗi ne na kirki ba To shi karuna ba wai ɗan adam ne yace yana da kuɗin ba Allah ne yace an bashi akwai mai inkari? A shi kenan tun da Allah da kansa ya recognizing dukiyar karuna kunuz ne taska ce to malamai suka ce lalle wannan abu yana da yawa. Don a wurin Allah ai kafin ya amince abu na da yawa ai magana ce mai girma. To Allah da kansa yace wa atainahu mun bashi kunuz din. A shi kenan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da karuna mai kuɗi ne. Ma inna mafatihahu asalin miftah mafati sune kaman a ce in an ce mifta shine mabuɗi. mafati sune mabuɗan nasa mabuɗan bankunan ƙaruna, ko kuma sto ɗin da ake tara dukiyoyinsa Latano bil usba usba sune mutane da yawa yawanci ana iya kira daga uku zuwa tara amma irin imamu mujahid da imamu da rahmatullahi alayhim suka ce a dukiyar karo da aka ce usba a nan ya ɗauki mutane arba'in zuwa saba'in ne wato aka samu karci majiya karfi karfafa mutane mutum arba'in zuwa saba'in in suka zo ɗaukan kiɗin suna kokuwa ne suna jaye-jaye kiɗin yana jansu suna jansa ba fa dukiyar ba mabuɗin da aka kulla inda dukiyar take ciki wato mabuɗin inda dukiyar ƙaruna ke ciki ƙarti majiya ƙarfi arba'in zuwa saba'in da kokuwa suke ke daga kiɗin da ƙyar suke ɗaga shi a saka a jikin kwanon a buɗe shi latanu'u kalman tanu shine abinda mutum yake kokarin dauka yana faduwa yayi yunkurin dauka abin ya kada shi wane ya fadi sanan in an gungura ya kada mutane ta nan wurin to shi ake cewa latanu'u bil usbati ulil quwwa kuma ulil quwwa masu karfi Allah ya ce a cikin ga jama'ar da Allah ya kira su masu karfi ba ni na faɗa ko ke ba kenan lalle akwai alaman karfi a cikin halittar su waɗannan su suke kula ɗaukar kidin sa kadai إذ قال له قومه لا lokacin da ƙaruna ya kuɗi sai fara annashuwa shi ne mai da rayuwa kawai irin rayuwar 'yan duniya kawai a hole da sharholiya sai suka ce bai dace ka riga wannan annashuwa da sharholiya da jin daɗi kawai na duniya ba inna allaha la yuhibbul farihina Allah bai son mutane masu yin annashuwa da sharholiya a cikin harkokin duniya babu Allah a lissafinsu. Sai suka fara yi masa nasiha, da wannan malamai ke cewa ni'imar duniya ba kowa yake samun ta ci gaba da bin Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa duk wata ni'ima ta duniya wasu na zama dalilin kin Allah su zaki iya ga wani mutum yana nan yana iya fitowa ayi sallah da shi yana furka da abokanansa daga ya samu sarauta daga lokacin sai daina sallan jam'i gaba daya me dalili yana zuwa na yalla boye ranka ne to daga nan shike ne yana gashi a wurin Allah ma yalla ne ba zai fito ya sallah ba mutane ne suke samun mulki shiga sun fito wajen bautan Allah da yawa za ga mutane ana sallah da su ana iya tahajjud da su wani daga ya dan zama ciyaman a wani ya zama commissioner wani senator wani member house of kaza wani ya zama gwamna daga lokacin ba ka iya ganin su a wurin taron addini ko kuma zuwa masallaci su yi sallah sai dai kawai mutum ya yi sallah a ofishinsa ko a gidansa me dalili ai ya samu ni'ima ta za ya zama babban mutum kuma ya shigo cikin talaka ya zauna shi yasa ni'ima ta duniya ba kowa Allah yake bawa ya ci gaba da bin Allah ba akwai jama'ar da karatun zamani suka yi wani ya zama profesa dalilin wanne yana ga ya fi karfin a rayuwa ya shigo masallaci ya rika sallah da mutane me dalilin ta ce wajen is crowded an zo waje an cika waje da jama'a me yasa bai wai shi yana babu nutsuwa a ciki Mai dalili yana farfesa ko yana dakta na boko kuma ya shigo cikin talaka ya sallah duk waɗannan muna da su a cikin al'umma wai yana ga kaskanci ne ya zo yana tsaya a sahun sallah ya haɗa kafana da lebar ko da masinja shi ya fi karfin wannan To shi sa jama'a da yawa ni'ima idan Allah ya ba su ta duniya ba kowa yake samu kuma ya aiki da ta bi Allah ba. Da yawa ni'imar duniya na lalata mutane. To wacce fa ni'ima ce ta sarauta da ta siyasa da ta ilimi. Ilimi kuma da ya shafi rayuwa ta duniya. To shi fa karuna anan ma ilimin addini yake da shi. Iya cikin masana at-taura amma da ya samu duniya sai ya karkace. Wanda yana iya shafan har ƴan uwa almajirai. Akwai wanda daga sun samu ni'ima ko wani ya samu political appointment ko ya dan samu wasu 'yan miliyoyi daga na ya daina harkan addini in an bashi appointment daga nan duk harkan addini ya gama sai ran da kuma gwamnati ta kare sai ya dawo kuma makaranta masallaci na ya ayyuhan nasu taqu ittaqu rabbakum amma lokacin da duniya ta daura gindi baya iya yi saboda ba kowane dan adam yake jurewa a cikin ni'ima ya bi Allah ba mutum gida zai gina sabo idan aka jare gidan aka yi fenti aka sa AC daga na daina mutuwa sallan asuba duka wannan ni'ima ne to da dama mutane ni'ima tana hana su su bi Allah subhanahu wataala kuma mu duba irin na karuna fa ni'ima ne na ilimin attaura amma duk da wannan da kuɗi ya zo baya sai al'amarin ilimin ya lalace ke sa a kullum sai mu rika roƙon Allah in za mu roƙe shi ni'ima a duniya mu roƙe shi ni'imar da ba za ta hana mu bin sa ba dukkan ni'imar da zan samu ko ki samu ta mu daina bin Allah to mun yi asara a rayuwar mu ko da kuɗi ne ko da mulki ne ko da ilimi ne ko da matsayi ne a cikin society in dai zai raba mu da mu bautawa Allah a cikin abubuwan da ya wajabta mana to ai ya zama fitina duk sarauta da za a ba mutum ko mulki ta sa ba zai iya salloli guda biyar a cikin jam'i ba sai shi kadai yake to asara a rayuwarsa a ce mutum ba zai jam'i ba daga sallah sai juma'a juma'ar ma daga wata sai wata to ai mutum yayi asara a ce waɗannan salloli da suke wajibai yin su a cikin jam'i ga maza ba zan iya fitowa ne ba saboda na samu mulki ko dan na samu kuɗi ko dan na zama dakta ko na zama professor sai al'amari ya lalace wajibi ne mu rika kafa kafa da ni'ima don ni'ima tana iya kai mutane zuwa ga halaka kuma ta kai mutane da yawa a tarihi kuma har yanzu tana kaiwa din muna roƙon Allah ya gyara mana imanin mu ya kare mu daga dukkan ni'imar da za ta hana mu yi masa biyayya ya ba mu ni'imar da za ta kara ba mu ikon kusanta zuwa gare subhanahu wata'ala na'am wa fabtaji ka nema fi ma cikin abin da ataka Allahu daral akhira cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min mina duniya kar ka manta kasonka a duniya wa ahasin ka kyautata kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka wala tabghil fasada fil ardi kada ka rika yin fasadi a bayan kasa inna Allah lalle Allah la yuhibbu baysan al mufsidin masu yin fasadi waɗannan mutanensa ke masa wa'azi da cewa kada ka yi daga cikin mutanensa cikin magana mafi inganci na imamu muqatil rahmatullahi alai shi ne annabi Musa da kansa ya fare wa ɗan'uwansa uwansa na jini karuna wa'azi sai kuma jama'a da suka yi imani da Musa suka fara ɗora wa'azin a kai Mafum, sai ka wa gifi ma ataka Allahu daral akhira? ka nema cikin abin da Allah ya baka gidan lahira Ka yi aiki da duniyar da Allah ya baka ka nemi gidan lahira in ji annabi Musa yake gaya masa da mutanensa wanda yake bayyana mana dukkan ni'ima da Allah ya bawa mutum to yi aiki da ita wajen neman lahira Allah ya bawa aran ma haddan Qur'ani wajibi ya ji tsoron Allah ya nemi aljanna da wannan haddan Qur'ani da Allah ya ba shi. Allah ya bawa aran momi da yawa a nan haddan Qur'ani su nemi aljanna da shi to wani Allah ya ba shi sarauta ne dole ya aiki da kujerar sarauta ya nemi gidan lahira da ita wani siyasa yake yi Allah ya shi mulki yana da appointment ko an zaɓe shi wajibi ne ya nemi gidan lahira da wannan dukkan wata ni'ima da Allah ya bawa mutum a rayuwa to yayi kokari ya zama ni'imar yana aiki da ita ne wajen neman yardar Allah wannan shine abin da yake faruwa da wasu mutane suke mu musulmai ba ma iya aikatawa waɗanda muke rayuwa ƙasa ɗaya da su daga cikin su duk wanda ya samu wata ni'ima a rayuwa to tunaninsa na farko sune al'ummarsa sai shiga ya zama sanata abu na farko sai je kawai sai ba da scholarship na karatu bayan nan daga an samu wani abu na political appointment a federal government sai kiga ya tafi kauyen su sai yayi kokarin duka ƴan uwansa mabiya addinin sa kowa ya shiga ciki amma mu muna da musulman da daga sun samu ni'imar duniya to ba sa tunanin Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan waɗannan su koma ta baya ku koma ta baya a saurara musulmai ba kowa yake wannan ba muna da manyan da gaba daya idan mutum ya samu daukakar ma da wata ni'ima a duniya da to baya sha'awan yi recognizing ɗinsa shi mai addini ne idan kika zo office kika ce assalamu alaikum sai <laughs> yawa dai barka dai wai kada ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh a ce shi ma mai riko da addini ne bai sha'awan ya barge mu kada a ce shi ma mai addini ne idan ya wayi gari yana kan mulki baya sha'awan ya nuna iya da alaka da musulunci sai ranar da Allah ya kwace mulkin ko ya shiga jarraba to sai fara fa wanda Allah ya wa ƴan uwan musulmai fa bayani a taimaka da addu'a makiyin mu sun samu a gaba a yanzu da ya shiga jarraba ne gane iya da maki amma da bai san cewa iya da masoya musulmai ba yanzu da ya shiga damuwa sai gane masoyansa kuma yake so a taimake shi akan makiyansa wannan shine irin abin da yasa musulmai ba ma nasara a Najeriya duk waɗanda suke mutum ba mu ba zai je duk kokarinsa da zai yi ya gina addinin sa ya gina al'umma sa yana gudu da kokari wajen yin wannan amma manyan mu da mutum bai ma sha'awan a ce shi musulmi ne balle ya zo ya nuna addinin balle kuma ya kara interest din addini balle ya taimaki addinin in za a zalunce shi sai mutum ya gama harkar sai ya rike manyan kujeru ya dawo gida idan ya da sai shiga zaman gida ya ishe shi ba inda zai yi to a nan ne sai gane shi musulmi na kwarai ko ya yi ritaya ko an dismissing dinsa a wurin aiki ko kuma wani abin da ya kama da wannan an yi sakin ɗinsa sai da gida ya zauna ya wuni ba mai ziyartarsa saboda duk kawai babu wanda ya taimaka a saurara musulmai ba kowa yake wannan ba muna da manyan da gaba ɗaya idan mutum ya samu ɗaukakar ma da wata ni'ima a duniya da to baya sha'awan a yi recognizing ɗinsa shi mai addini ne idan kika zo ofis kika ce assalamu alaikum sai yawwa dai barka dai wai kada ya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a ce shi ma mai riko da addini ne bai sha'awan ya barge mu kada a ce shi ma mai addini ne idan ya wayi gari yana kan mulki baya sha'awan ya nuna iya da alaka da musulunci sai ranar da Allah ya kwace mulkin ko ya shiga jarraba to sai fara da yawan da Allah ya wa ƴan uwan musulmai kuma bayani a taimaka da addu'a makiyin mu sa mu a gaba a yanzu da ya shiga jarraba ne gane iya da maki amma da bai san cewa iya da masoya musulmai ba yanzu da ya shiga damuwa sai gane masoyansa kuma yake so a taimake shi akan makiyansa wannan shine irin abin da yasa musulmai ba ma nasara a Najeriya duk waɗanda suke mutum ba mu ba zai je duk sa da zai yi ya gina addinin sai gina al'umma sai yana gudu da kokari wajen yin wannan amma manyan mu da mutum bai ma sha'awan a ce shi musulmi ne balle ya zo ya nuna addinin balle kuma ya kare interest din addini balle ya taimaki addinin za a zalunce shi sai mutum ya gama harkar sai ya rike manyan kujeru ya dawo gida idan ya da sai shiga zaman gida ya ishe shi ba inda zai yi to a ne sai gane shi musulmi na kwarai ko ya yi ritaya ko an dismissing dinsa a wurin aiki ko kuma wani abin da ya kama da wannan an yi sakin ɗinsa sai da gida ya zauna ya wuni ba mai ziyartarsa saboda duk kauyen babu wanda ya taimaka duk garinsu babu wanda ya hanya ya zama wani mutum a cikin al'umma babu wani dan uwansa da ya taimakawa da hanyar karatu kansa da kansa kadai ya sani yanzu ba mai zuwa wajensa ya gaishe shi ba mai sadar da zumunci yanzu ki yana dauko carbe na zuwa masallaci zai ki gan ne daura aure yanzu ne taron suna shi ne zuwa masallaci har ba shi gan shi a wurin daura aure yana ranka ya zade sai riga wai shi saboda tsabar tsoron Allah wuri da yake ko magana baya yi yanzu ya bude baki ya ce wa alaikum salam ma wai akwai menene wannan raunin imani ne shi yanzu wuri da yake kwacha kwacha da gidan wai wai shi tsoron Allah ko amsa sallama baya yayi saboda tsabar wuri da kin saka ake eh, wasu barazana saboda haka ya ga yan cuwa-cuwa ke yi sai shiga mutum ya dauko tarbin sa ana masa assalamu alaikum kwatkwado wai shi ba zai ma masa sallama ba <laughs> wani wuri ne hana masa sallama to wannan shine halin da muke ciki a yanzu ya zo masallaci haka wani zai zo masallaci a lokacin sai ce kuma zai zama ladan ma akwai wanda sai sun yi ritaya sai ya zo zama ladan a yi ta rikici da shi bai yi karatun addini ba bai san addini ba kuma wari ritaya yake yi ta ko ina wari ritaya ne a jikinsa yanzu kuma zai zama ladan an ce kaza ya ce mu ba mu saba ba iyaye da kakannu ba haka suke ba kuma yanzu shine yan kwamitin masallaci komai sai abin da suke so za a yi bil hakika a qa'ida shine mu rika aiki da abin da Allah ya ba mu nemi lahira ba wai sai mun yi ritaya ba ba wai ran da ka bar kujerar kwamishina ko gwamna shine zaka taimaki addini ba a'a ran da kake kai zaka taimaka ba wai ran da kake sarki ne zaka eh, ka bar sarauta zaka taimaki addini ba ran da kake sarki zaka taimaki addini ba wai ran da ka bar shugaban kasa ne zaka taimaki addini ba a'a ran da kake kai zaka taimaki addinin ka ba wai kana barin kujerar principal zaka taimaki addini barin da kake kai za kai kowace kujera mutum yake kai a lokacin zai taimaki addini taimakon addini kuma ba iya nufin ka zalunci wanda baya addinin ka ba mu gane addinin mu na adalci ne babu inda aka ce mu zalunci wani a ya zama dai yi wa addinin ka gata a cikin abin da baka zalunci wani ba kuma ba za ka bari a cutar da addinin ka inda kake da iko a kansa ba wannan shine abin da ake gaya karuna wa buta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wannan ya shafi masu kuɗi su yi aiki da dukiya wajen taimakon addini duk ni'imar da Allah ya mutum a duniya kasan ni'ima ce da wani ke iya zuwa gaban ka neman alfarma da ita duk ran da wani ya zo gaban kai zuwa ya ce da Allah laji a taimake mu to yana gaya maka Allah maka ni'imar da bai yi ba to yi aiki da ka taimaki addini ran da wani ya zo gaban kai ce a taimake mu a dauke mu aiki iya gaya maka ka samu wata ni'ima ne a wurin Allah da shi bai da ita har yake neman taimakon ka to yi aiki da ka taimaki addini a duk kujerar da kake kai in ka kai wani ya tsuguna gaba gare ka ce a taimaka mana to wannan yana gaya maka cewa wata ni'ima Allah ya maka wajibi ka taimaki addini da ita shine wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema cikin abin da Allah ya baka gidan lahira kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kar ka manta da rabonka a duniya shi yasa addini bai ce wai in ana neman lahira kuma a manta da duniya ba a'a duniyar shari'a ta baka dama ka ji daɗi da ita amma kar ka wuce gona da iri kar mutum ya zama mai alfahari a ciki kuma kada ya yi abin da za a ce kankaminsa ya yi yawa ya zama rayuwa ana ɗaukar ta tsaka tsakiya ne wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, wala ta kullal basti ya zama kullum muna yin abu moderately tsaka tsakiya haka za mu rika yi so daga kar ka manta da rabonka a duniya shi yasa kalmar zuhudu an fi fasara da cewa tsantseni da duniya amma ba wai gudun duniya ba shari'a ba da ce a guji duniya ba in gudun duniya ne to mutum sai ya je rungumi transformer shi ne gudun duniya ko mutum ya je ta trailer ta gangara shi ne gudun duniya kalmar az-zuhud shine tsantseni a duniya shine izhar fi dunya Allah wa zahar fi ma inda nas yuhibbuka nas kai tsan kai tsantseni kai kaffa kaffa da abin da ke cikin duniya Allah zai soka kai kaffa kaffa da abin da ke hannun mutane waɗannan zai sa mutane su soka to anan wurin kalmar wala tansa nasibaka minad duniya kada ka manta da rabonka a cikin duniya shine ita ma duniyar an baka iko ka ji daɗi da ita amma kada ka wuce iyaka a ciki ya zama komai tsakiya ake yi mafhum tayyib shi yasa rayuwa da ake ɗauka kawai mutum ya ɗauki kansa wai shi mai gudun duniya ne ba zai ci mai kyau ba ba zai sha mai kyau ba wannan ba daidai bane annabi ya ce Allah yana so inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi yara athara ni'matihi aw kama qala Allah yana so idan yi wa bawansa ni'ima cin hadisin Ibnu Hibban da Ibnu Khuzaimah rahmatullahi alaihi ma idan Allah ya bawansa ni'ima yana so a ga tushen ni'ima tare da shi shine kar ka manta rabonka a duniya kai ma duniyar kana iya jin daɗi da ita <coughs> amma kada ya zama jin daɗi na alfahari wa asin ka kyautata kama ahsanallahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka ka yi kyautatawa cikin dukkan al'amuran ka yadda Allah ya kyautata maka Allah ya kyautata halittanka a cikin rayuwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kyautatawa ne Allah ya kyautata maka da ya baka ilimin at-taura karuna Allah ya kyautata maka da ya baka dukiya ba kowa yake da ita ba to yadda Allah ya maka ihsani kai ma kai ihsani wala tabghil fasada fil ardi kada ka nemi fasadi a bayan ƙasa ka zama mutum mai ihsani saboda Allah yana son mutane masu ihsani amma baya son mutane masu fasadi wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinina ka yi ihsani Allah yana son masu ihsani kuma wala tabghil fasada fil ardi kada ka nemi fasadi a bayan ƙasa inna Allah lalle Allah la yuhibbul mufsidina baya son mutane masu fasadi dukkan mutane da ke fasadi Allah subhanahu wata'ala baya son su fasadi su ne masu barna waɗanda Allah zai ba wa mulki ko ya ba su kuɗi ko ya ba su ilimi ko ya ba su sarauta dukkan dai ni'ima ta duniya ko da ban ba da misali da ita ba in dai wani abu ne na ɗaukaka ba sai na kira shi ba dalilin wannan aji ayi fasadi to Allah baya son wannan kuma mafiya yawa ni'imar duniya in mutum bai kafa kafa ba na kai shi zuwa ga yin fasadi akwai waɗanda aka ba su kuɗi kamar an ba su license na zina ne abun zai ba wa mutum tsoro idan aka ga yadda manya ko wasu masu rufin asiri ke cincirindo a Abuja suke kama ɗakuna suke fasikanci da mata. Alamarin ya yi muni, ba ina nufin dukkaninsu ba wasu daga cikinsu, akwai waɗanda ba sa zuwa su yi sabon Allah kwata-kwata akwai su da yawa, amma matsalar shi ne waɗanda kuma suke sabon Allah su ma suna da yawa. To ni'ima ta duniya tana sa mutane da yawa su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. da yawa idan Allah ya ba su ni'ima na kuɗi, ni'ima na ɗaukaka, ni'ima na sarauta ko na mulki, wannan sai zama dalilin fasadi. Mu dage dukkan ni'imar da Allah ya mana kada wannan ni'ima ta raba mu da Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai abin sha'awa, akwai deputy vice chancellor a jami'a, amma abin sha'awa shi yake mutuwa masallaci yake kiran sallah ake sallah cikin talakawa. Mataimakin shugaban jami'a ne, amma zai zo ya kira sallah a fito masallaci a yi sallah a kammala ya koma ofishin sai ci gaba da aiki wannan abin sha'awa ne ko ba abun sha'awa ba abin sha'awa ne yana profesa amma zai fito ya kira sallah yana ladanci a masallaci amma ko dan uwansa profesa da shi bai ma kai shi daraja ba shi goma zai zo ba saboda kada ya zo masallacin ya ci karo da masun ko kilina za a rena shi za a ce shi ba babban mutum bane wadata da ɗaukakan duniya yake sa mutane zina mafiya yawan masu yi ni'imar duniya ke sa mutane luwadi a yanzu ni'imar duniya mafiya yawa ke sa mutane shan giya mafiya yawan masu shan giya mai tsada ni'imar duniya ke sa su yanzu a turai akwai giyar da ake sai da ta kwalba ɗaya ta fi naira miliyan ɗari kuma wallahi na dai ana sayan ta a shata naira miliyan ɗari kwalba ɗaya ta fi haka ana saya a sha in ba mai kuɗi ba waye sai da naira miliyan ɗari ya sayi kwalban giya jama'ar da Allah ya ba wa ni'ima ƴan uwan musulmai muna roƙon Allah ya gyara mana su ya kare su daga sharrin shaidan Allah ya ba su ikon aiki da ni'imomin su bi Allah subhanahu ta'ala, ko da suna niyan sabon Allah muna roƙon Allah ya tursasa su ya ba su ikon bin sa na'am قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله kale yace innama karuna bude bakinsa dai ana masa duk wannan wa'azi na nutsuwa innama yace abin sani utituhu an bani wannan kuɗi ne ala ilmin indi saboda ni mai ilimi ne ba wai wani Allah na kuɗa da ilimi na bani kuɗin nan an bani ne saboda ilimi na awalam ya alam shin bai sani ba anna Allah lalle Allah kadi ahalaka ya halakar min qablihi sa min alquruni karnoni da yawa man huwa ashaddu minhu quwwatan waɗanda suka fi shi ƙarfi wa aksaru jam'an suka fi shi kuma tarin dukiya da kuma tarin ilimi wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna kuma ba a tsaya tambayan mujrimai ma akan zunubansu saboda laifin da suka yi wa Allah subhanahu wataala su kansu sun san kai ba bukatan tambaya mako masu wuta ne Kale yace innama abin sani utituhu an bani shi wannan dukiya in ji karuna ala ilmin indi saboda ilimin da na tara ne yanzu ya ɗauka kenan ba Allah ne ya bashi dukiya don ya jarrabe shi ba iliminsa ne ya bashi wannan yana iya faruwa har a yau mutum idan wani ya zo gabansa da damuwa talaka ya zo ya ce iyalinsa ne za ta haihu da Allah ba ta da kuɗin kaza ko ana neman ƙarin jini duk bukatan bai wuce dubu biyar ko goma ba wanda ko liman ya samu zai iya taimaka masa yana da hali in ya je samu wani alaji ko wani honorable ba ku ne sadaka ba ba ku ne zuciyar kudin mutum ba me yasa ba ka je ka nemi kuɗin ba bai tuna cewa fa kuɗin nan Allah ne yake bayarwa bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu waɗanda suka fi kowa wahalar neman dukiya sun fi kowa talauci in ba haka ba akwai wanda zai zauna yana maka aiki a gonarka yana gyaran gona ko yana wanke ma banɗaki 24 hours yake a wurin yana aiki kawai ka ba shi boys quarters ne a wurin awa 24 yake aiki kullun yana bakin daga amma albashinsa bai wuce naira goma ba wani bai kai naira dubu ashirin ba kai aikin ka bai wuce ka je kai awa goma ba ko awa bakwai sai Allah ya riga baka a dubu ne abin da ya kai dubu ɗari ko sama da haka to ta za a waye gari ka ce wai bai nema bare. wanda suke aiki awa ashirin da hudu babu hutu to su ne masu karamin karfin a ce sun fi kowa nema idan aiki da karfi ne wani fa barema yake a biya shi wani yana aikin karfi diga yake ɗauka yake fasa dutse nakiya yake yana fasa dutse a wajen nan zai dutse zai balle ya zo ya fasa jikinsa ya yanka jikinsa sai an yi ɗinki a jiki amma kin taba ga wanda yake fasa dutse da karfinsa ko yake bare ma da kuɗin ya sayi mota ma abu ne mai wahalan gaskiya ce mai bare ma ya sayi mota ashe zafin neman ba shi yake kawowa ba to a koda yaushe Allah ya bamu ni'ima kar mu ɗauka cewa wai mu ne da abu hikimar a'a Allah ya bamu dan ya jarabe mu ne akwai jama'ar da sun fi mu neman amma Allah bai ba su ba abin da yake da tabbacin in ka nema zaka samu shine ilimi to ko a ilimin akwai wanda ke haddan Qur'ani tun ba ya ta aran ma ba amma har a yanzu Allah bai ba shi ikon haddacewa ba saboda Allah bai kaddara zai haddace ba me iya yawa yana da izu 30 ko 40 ko 50 amma bai hada ba nawa ne suke zaune a tsangaya tun muna yara ƙanana har muka tashi muka yi hadda muka zauna a gaban su Allah ya jarrabe mu da dan abin da muka samu muka bar wurin a wurin ba su iya yi ba na shiga tsangaya daga farkon karatu na har na kammala akwai wanda ke tsangayar a sura da yake tunda na shiga hana fitar akalla kusan na yi takariban kusan shekara bakwai amma yana cikin kuliya ayyuhal runa. har aka rada masa sunan an kira sunan sai a ce na kuliya saboda shi a kuliya kawai yake kuma duk shekara sai ya tsaga allansa an sake sayan sabo an sake sabon rubutu duk wata biyu saboda rike Allah sai kuliyan nan ta goge an yi sabon rubutu amma Allah bai bashi ikon haddace ta ba kuma aran mu yace sai ya haddace bar wurin har sunansa kenan wannan sunan automatically shine sunansa amma duk wani abu kuma na fasahar duniya ya iya in kwallo ne ya iya a cikin almajiri ba wanda ya kashi ya kwallo a lokacin tun a lokacin a tsangaya sunansa fele ya iya kwallo na fitan hankali idan ana dukan mutane ba sa a tsangaya irin a zo da bulala ana tsumbudin kowa ɗaya in an zo kansa in dai ba ta aka yi sauki allon ba za a yi dukansa ba in an ka duka da ganin da allan zai kare a wata zai kare za a iya sa tafi ba wanda zai samu saboda tsabar fasaharsa ba wanda ya kai shi har tara ɗalibai ke da musu da ake kare duka in dai wai cewa aka yi ga allo a hannunsa wai ana duka to ba za a yi samun jikinsa ba shi saboda ana daga wuya da za a tukunna sai sana duk yadda aka yi haka za a ta yi sai dai a ce ajiye an ya ajiye tukunna sai a dake shi amma wai yana rike da allo babu wanda ya isa ya fi kowa iya harbi yin an je jeji yin ice ko noma in dai aka ga kurci aka bashi abun harbi to insha Allah zai harbe ta amma kuliya dai kan tana ta gagare shi wannan yake nuna mana kada mu rika dauka wata ni'imar da Allah ya bamu wayan mu ne akwai jama'ar da sun fi mu nema sun fi mu karfi sun fi mu dadewa suna amma Allah subhanahu wataala bai ba su ba wanda aka ba shi jarraba shi aka yi wanda aka hana shi jarraba shi aka yi duka wannan sai mu dauka a matsayin jarrabawa ne mafhum tayyib mu dauki wannan a matsayin abu ne da Allah subhanahu wataala yi dan ya jarrabe mu sai mu yi aiki da wannan ni'ima mu bauta masa su wannan ne ka'ida don haka ko haddan qur'ani ake yaji dai wani ya fi wani mun yi karatu a tsangaya mun yi haddan qur'ani a tsangaya mun ga yadda abin ke faruwa mu muna ma cikin gata saboda muna gidan iyayenmu amma duk da haka wani yana zauna a nan yake 24 hours throughout rayuwarsa wani ma bai san iyayensa ba amma da ikon Allah ya gama duk zamansa ko haddan izu uku bai yi ba Kale ya ce, Innama abin sani, utituhu, an ba ni wannan ne ala ilmin saboda ilimin indi da ke wurina bai tunanin Allah ne bashi sai aka ce a walami alam bai sani ba annan Allah lalle Allah qadi hakika ahalaka min qablihi ya halakar gabaninsa min alquruni na karnoni man huwa ashadd minhu quwwatan wadanda suka fi shi karfi mutanen annabi Musa ai ba wasu mutane ne karfi ba to an halakar da ma adawa mutanen annabi Hud an halakar da samudawa mutanen annabi Saleh waɗannan su ne mai manya-manyan mutane waɗanda suke ƙarti mutum na tsaye kamar bishiyar dibino haka yake amma Allah subhanahu ala ya girbar da su gaba ɗaya mun karanta a cikin wannan surar da ku gaba ɗaya to shi sa yana da kyau a rika yin wa'azi ga wanda ya kauce hanya malamai suka ce da illar da ke cikin sabon Allah in mutum na shan giya sai a rika masa irin azabar da ke ga mashaya giya mazinaci a masa nasiha akan irin azabar da Allah yake wa mazinata mushriki a masa nasiha akan azabar mushrikai a cikin wuta waɗanda suka fi shi man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda suka fi shi karfi wa aktsaru jam'an suka fi shi tarin dukiya <coughs> kalmar jam'a nan ba kira dukiya kadai ba aksaru jam'an wasu malamai suka ce tarin ilimi suka ce tarin dukiya amma duka biyu na iya shiga saboda mafiya yawan tarawa ilimi yana taruwa dukiya na taruwa idan ilimi yake ji da shi akwai wanda suka fi shi ilimi sun kauce wa Allah Allah ya halakar da su da wanda yake bayyana cewa ilimi bai hana mutum ya halaka idan bai bi Allah ba daga cikin hadisai da ke bayyana wannan akwai hadisi riwaya na Imam Bukhari rahimahullah manzo Allah yake cewa idan ana yi wa dan wuta azaba sai aka samu wanda yake da ilimi yake aiki da ilimin fatun daqu aqtabu batanishi fayaduru kama yaduru al-himar za a kama hanjin cikinsa ne sai a rika ɗaurawa a jikin pole wayan wutar jahannama da hanjinsa ake ɗaure shi a ciki annabi ya ce sai ‘yan wuta zo su same shi shi masani ne ‘yan wuta sai su zo suna kallon azabar da ake wa malami a wuta idan bai bi Allah ba su ce alam takun ta'muru bil kaza wa ta'muru bi kaza wa tanha an kaza ba kai ne a da kake cewa mu bi Allah mu daina sabon Allah bai ce kuntu ku falam anha falam af'al wa anhaakum falam anha ina umurtan ku ku bi Allah yace ni ban bi ba na hana ku sabon Allah ni ban nisanta ba au kama qal dalilin wannan hadisin bukhari yace wanda ya karatu yake da ilimi bai bi Allah ba azabar sa wuta idan ana yi ƴan wuta suna zuwa kallon azabar da ake masa ƴan wuta suna zuwa suna kallon azabar da ake wa malami da bai bi Allah ba ashe kenan tarin ilimi in ba bauta Allah ba yi da amfani in ba haka ba ai ga karuna mai ilimi ne an halakar da shi ga wani a cikin suratul arab mai ilimi ne Allah ya bamu labarinsa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas sudaka daka ilimi Allah fa wancan shi ma san da yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah yace mun bashi ayoyin mu fansalakha min ha ya yake aiki da su ya fita daga cikinsu. har Allah ya kwatanta shi da kare idan Allah zai kwatanta mai ilimi da kare ai walaganci ya kai iyaka so zaka dukkan ilimi amfaninsa shine aiki da shi amma mai ilimin da ya bi Allah kuma a cikin aljanna matsayinsa yana sama da wanda bai kai shi ilimi ba shi yasa yace yarfa illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat masu ilimi suna da daraja akan waɗanda ma ba su da ilimi a gidan aljanna wanda ke karantar da ke yin yabi Allah aljanna ma shi yake saman ki na'am wannan shine ka'ida in ya sabi Allah kuma to a wutan shine can kasan wutan kuma in nace can kasa malamai suka ce saboda yana zama kenan wanda ya san Allah bai bi Allah da abin da ya sani ba ya zama munafiki saboda me saboda ai la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idza fa'alta azim so zaka laifi ya kai iyaka mutum ya san abu bai aiki da shi ba wanda ya haddace qur'ani bai aiki da shi ba azabar sa wuta tana da muni hadisin muslim ce gawa gawar farko uku a wuta akwai daga cikin su akwai masanin qur'ani da bai aiki da shi ba annabi yace inna awwalan nasu yuqba yawmal qiyamah rajulun istushida na biyu yace wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fa ma amilta fihi qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala ta'allamta al-ilma li yukal anta qari wa qara'ta al-Qur'an ta'allamta al-ilma li yukal anta 'alim wa qara'ta al-Qur'ana li yukal anta qari faqad qila fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar annabi ce daga cikin gawa gawar waki na farko a wutar nama guda uku bayan mutumin da ya je shi filin daga ya gwagwarmaya sai na biyu wanda ya gwagwarmaya ba don Allah ba sai na biyu shine wanda ya haddace Qur'ani ya karantar ba don Allah ba annabi ce za a zo da shi a ce me kai da nimar da maka yace ya Allah ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu na nemi ilimi na karantar da shi wa qara'tu fika al na karantar da karanta Qur'ani a cikin ka na karantar da shi Allah zai ce kazabta ƙarya kake wa taqulu al-mala'ika kazabta mala'iku su ce ƙarya kake ta'allamta al-ilma li yuqal anta qari liyukal anta alim ka nemi ilimi ne don a ce kai malami ne wa qara'atul qur'ana liyukal anta qari ka kuma karanta qur'ani don a ce wani aran ma ne faqad qila a duniya an fada daga nan annabi yace sai a mai da sa ƙasa cikin wuta sai a jashi sai an dangana da shi ko ruwar wutan gaba daya wannan ke bayyana mana shi dukkan ni'imar duniya shine abi Allah in ba abi Allah ba an shiga uku wajibi ne mu bi Allah subhanahu wataala da duk ni'imar da ya mana mafhum wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna su kuma mujrimai ba a su akan laifin da suka yi malamai suka ce wannan ba a musu tambaya wa shine ba a su akan me yasa kuka gada man sabon Allah amma ana musu tambaya ta itidari su'alu tawbih ana iya yi kamar yadda mala'iku ke iya tambayan su alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in mafhum tayyib Allah ya kare mu daga kafirce masa da kuma kafirce wa imominsa, sai karuna ya fito cikin wani hali فخرج على قومه في زينته hmm. قال fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin mutanensa karuna a ranar buki cikin ado qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai waɗanda suke kwaɗayin rayuwar duniya irin yan gari irin yan banga siyasan din nan wanda ajanda su kawai mafiya yawa duniya ne sai yan kadan da Allah ya kare ya laita lana misla ma utiya qarun suka ce ina ma damuwa za mu samu irin abin da qarun ne samu ayya more innahu la zu azim kai qarun iya da rabo wanda yake mai girma kai karuna ya ji daɗi kawai suna mai suna admiyarin karuna lokacin da karuna ya fito malaman qur'ani irin qatada rahmatullahi alaihi da mujahid bin jabr da saidu bin uh, jubair rahmatullahi alaihim suka ce fito wanda ya raba mutanen biyu ne ga mutanen Musa sun bi Musa shi ma sai kwashi nasa da kuɗi mai neman ilimi da aljanna ya je wajen Musa mai so ya ci duniya sai ya zo wajen karuna fito wanda ya yi kawai na adoran da ya fito zai irin rali a gari a cikin gari ya fito rali ya fito da mutum dubu saba'in ne kawai a cikin tawagarsa na rali a ranar aka fara ganin sirdi a akan albihal wato alfadari ranar aka fara ganin sirdin zinari ya zo da wani yadi da ba a taɓa lonta shi ba a zamanin sai ranar wanda yake na zamani ba su taɓa ga irinsa ba kowane mutane da irin kayan da suka saka kuma mutum dubu saba'in na bin su wa dubu uku sun hau dabba kaza dubu kaza sun hau kaza aka nemo yan mata kyawawa guda dubu uku su ne adan tafiya a gaba aka sa su yan mata aka musu dinki na tsiraici aka sa musu kayan kecare ni suka wuce yana rali ana tafiya da shi ana hawan me ana hawa ranar hawan daushinsa kenan shi irin yadda ake hawa ana tafiya din nan ana rali a cikin gari ana daga hannu ana gaisa sai aka zo aka kewaye to an kewaye karuna da ya wuce suna ta kai innahu la zuhabdin azim kai karuna ya more kai karuna ya ji dadi suna murna ya laita lana mithla ma utiya karun ina ma da a ce ina ma da a ce mu ma mu samu irin abin da karuna ya samu nan kai kai su karuna kan sun more duniya sai mutane suna admiring suna expressing irin kaunarsu da irin ni'imar da karuna ke ciki suna yaba halin da yake ciki saboda Allah ya bashi duniya iyaka a ranar aka fara ganin kayan zinare aka fara ganin kayan da yake mu'asfar wanda aka rina shi mu'asfari a ranar aka fara gane ranar da aka ga alfadarai kala-kala launi kala-kala hawa kala-kala a ranar aka fara ganin yan mata kyawawa da aka nemo su wasu ma important din su aka yi zuwa garin daga garuruwa daban aka sa su a gaban tafiya ana tafiya shi ne suka ce kai karuna ya more saboda ka'ida shine dukkan wasu mutanen da ba su da ilimi ba su da imani ni'imar duniya da babu imani a cikin a burge su amma mutumin da ke da imani da ilimi duk wani hayaniyar duniya bai burge shi babu Allah cikin al'amarin to suna cewa karuna ya more ya samu rabo mai girma sai malaman Allah mabiya Musa alaihi salam masu imani suka ce me وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا wa qala allazina utul ilma sai waɗanda aka ba wa ilimi suka ce Wai wailakum tir gare ku bare ya tabbata gare ku la sakamakon da ke wurin Allah khairin shi yafi alkhairi liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai wa ma yulqaha illa sabirun babu wanda yake iya saduwa ga rabon Allah sai mai hakuri wanda ya turje ya bi Allah ko da ku a cikin halin rashi ne wannan suwa suka faɗi maganar Allah ya ce masu ilimi wa qala alladhina utul ilma waɗanda suke da ilimi sai suka yi faɗa wannan magana da wannan malamai suka ce a duk lokacin da society ya lalace wajibi ne haƙƙin malamai ne su tsoratar amma idan lalacewa kuma ta kai ƙololuwa idan ya zama yadda jahilai ke adimiyarin duniya da sabon Allah ke burge su ya zama haka yake burge malamai to al'amari ya lalace ya dace dukkan wani mutumin da ya fito a cikin ni'ima ko mulki Allah ya ba zai a ganshi mazinaci ne ko matsafi ne to bai dace ya burge malami ba idan jahilai a gari sun ce kai wani honorable fa ya ji daɗi a'a wani yi kaza idan malami yana wuri ya dace ce ku ji tsoron Allah wannan abin da yake ciki gaskiya ba Allah ne. mutum ne da yake da kaza da kaza ga abu ya bayyana a fili sai ya tsoratar a kai idan ana wani abu na almubazaranci ko sabon Allah occasion talaka suna suna nuna admiration ɗinsu kai kaza yayi kaza masu mulki suna yi ya dace da malamai su ce a ku ji tsoron Allah wannan sabon Allah suke ba abin ya burge ku bane to al'amari ya lalace idan waɗanda Allah ya bawa ilimi su ma kuma suna admiyarin jahilai da ƴan duniya akan sabon Allah da suke yi al'amari yayi muni idan kuma ya zama da su ma ake hadawa ake sabon Allah din to wannan al'amari ya lalace al'amari ya yi muni a ce da mai addini za a zauna ana mitin din ya za a yi rigin din election ya za a yi ciwa ciwa man gashe na falaisa minna ai al'amari ya lalace al'amari ya lalace a ce da mai ilimi za a zauna ana tani ya za a saci kudin aikin hajji al'amari ya yi muni a ciki waɗannan ababe ne da ya dace duk yadda sabon Allah yake burge jahilai mai ilimi bai dace burge shi ba shi yasa karura da yawan wannan. Allah ya ce wa qala alladhina utul ilma masu ilimi suka ce wailakum thawabullahi khairul liman amana abin da ke wurin Allah shi yafi wanda yake bayyana cewa jama'ar da Allah yake ba su amanar su kalubalanci barna su dole su yi su ne masu ilimi duk yadda ake barna in kowa zai zama ya bi barnar ko yana adimiyarin barna yana yaba barna to dole ne wanda yake da sanin qur'ani da sunna ya tsaya ya tsaye wanda kai ce wannan ba abun alfahari bane wannan ba abun admiration bane wannan ba abun ayaba bane wannan sabon Allah ne amma lokacin da ya zama waɗanda suke da ƙur'ani da sunna suka ɗaure yagin ne suka bi ɓarnan balma da su ake yi suke legalizing suke legitimizing ɓarna ta al'amari ya lalace kuma gaba ɗaya shi sa Allah ya ce wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana mu duba lokacin da yahuda suka lalace suke cin riba suke sabon Allah wa akalihim sud labisa ma kanu yaf'alun me Allah ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa akalihim as-suhud labi ma kanu yaf'alun Allah yace laula yanhahumur rabbaniyun wadan lokacin da yahudu suka lalace suke cin riba Allah ya fara questioning malamai ne me yasa rabbaniye ba su hana su ba me yasa ba kwana su abin da suke ba suna cin riba sai Allah yana zargin malamai akan me yasa ba su hana zalunci da ake ba me yasa ba su hana su cin riba ba waɗanda kawai suka yi wa'azi akai su suka tsira shi yasa Allah yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suhl labi ma kanu yafaluna in ba dan an samu yan kadan sun hana su sun ce ku daina cin riba ba ku daina kaza kaza ai abin da suke da ya lalace wanda yake bayyanawa duk yadda society ya lalace wajibi ne wallahi malamai su ji tsoron Allah su dage su gaya kowa gaskiya duk yadda ake shiga barna su yi haƙuri su koma gefe kada su shiga barnan nan amma in suka shiga barna bayan sun goyi bayan ta to al'amari kuma ya lalace wannan shi ke gayyato fushin Allah Allah ya halakar da al'umma gaba daya Allah ya ba mu ikon aiki da dan abin da muka karanta ya kare mu daga adimiyarin dukkan sabansa za mu tashi akan halakar da karuna da aka yi da sharrin da yi wa Musa alaihi salam don karuna da abu ya gagara sai ba wa karuwa kudi yace ta zo ta yi wa Musa alaihi salam sharri Allah ya kare mu daga wannan na'am السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على malam mai tambaya ta farko tana cewa ne da yaushe lailatul daren lailatul qadr yake farawa shin bayan sallan magariba ne ko isha'i ko kuma cikin dare hadisin ya qur'ani ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr asalin daren ga ina daga rana ta faɗi dare ya shigo to ranar in daren ne daga nan ya fara saboda cewa ai daman fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswadi min alfajr thumma atimmu musu ila al-layl lokacin buɗe baki shine farkon dare idan dare ne lailatul qadr ne ba yadda da ake faɗa wai zai faɗo ne na ɗan lokaci za a ga bishiyoyi sun kwanta daga nan har zuwa makka za a ji kaza in kika tsaya jiran kwanciyar bishiyoyi shikenan sai a ci da ki wallahi ba wani bishiya za ta kwanta miki duk wannan kawai soki burutsu ne irin wa'azi ne na bakan damiya da ake wa iyaye da kakanu a da babu aya babu hadisi kawai a zauna a ta yi da sauransu a ce za ki ji mujiya ta yi kaza ta yi kaza in kika tsaya jiran mujiya za a ci da rabonki kawai daga in daren lailatul qadari ne ka'ida daren dukkaninsa shine in shine so haka daga lokacin magariba shine dare sun mati musiyama ilan laili har zuwa fitowar alfijir in daren ne insha Allah ta'ala shine duk abin da aka yi lokacin da imani muna fatan Allah subhanahu ta'ala zai gafarta mutum a kansa wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam ina hukuncin wanda ya munafincin matarsa yi ta neman aure bata sani ba sai ranar ɗaurin auren ta sani to ba ni ganin cewa wannan munafurci ne sai dai bai kyautata mata a zamantakewa ba a azabin zamantakewa da kuma amanar zamantakewa yana da kyau ya gaya iyalinsa su yi shawari a in akwai abin da take fargaba ta yi expressing damuwarta ya amintar da ita akan cewa ba zai zalunce ta ba dole yana da kyau mutum ya yi zama ya yi maganganu da iyalansa an fahimci juna Ah, maybe a ah, ina fargaban kaza mai gida insha Allah ba zai faru ba a ah, ina kaza ana miki alƙawarin ba za a yi ba to mai gida ina so a mun kaza eh ina da iko insha Allah zan miki na alƙawari a mai gida ina son kaza don Allah ki hakuri gaskiya wannan yafi karfi na ba ni da hali wannan duk yana da kyau a yi a fahimci juna matukar mutum ya yi wa matarsa haka to yana mata cewa bai aminta da ita ba ne. akwai karancin aminci da kuma zama na aminci tsakani wannan zai sa zai matukar wahala a samu aminci nan gaba cikin zamantakewa zai zama tana kafa kafan bai da yadda da ita ita ko ba za ta yadda da shi ba ina roƙon su yafe wa juna Allah ya ba su ikon gyarawa gaba daya wallahu ta'ala alam sai na karshe take cewa malam su gidansu fakirai ne ba su da hali wata ran ma ba a dafa abinci a gidansu batun kayan sallah kan ma sun manta ran da aka yi musu shine suke tambayan malam za su iya sanya sunayensu a cikin sunayen marayu ba tare da sun yi laifi ba ba za su saka sunansa a cikin kayan marayu ba sai su kawo masalaci cikin waɗanda suke gajiyayyu wani lokaci ana ba wa gajiyayyu taimako sai mu ce sabin musulunta da marayu da gajiyayyu bai hana a taimaka wanda yake da bukata gajiyayye ba akwai marayan da bai da bukata bai ba sai an bashi ba ana ba wa maraya mabukaci ne maraya shine priority na farko bayan su sai sabin musulunta na uku wanda suke da bukata gajiyayyu ana iya ba su amma na farko marayan da baya da shi na biyu sabin musuluntan da ba su da shi na uku ana bawa gajiyayyu inda dama so su bayyana irin bukatar su ce suna so a taimaka musu wannan shi yafi dacewa da su ce su marayu ne wallahu ta'ala ala yau ma kamar kullum an kakkawo kayayyakin marayu ana neman addu'a a wurin malam da sauran yan uwa musulmai da kuɗaɗe da makamantansu waɗanda suka taimaka duka Allah ya biya su da gidan aljannan firdausi Allah ya tunda masu a aljanna ya biya musu bukatunsu na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم